So, eh, saya terang lagi. Wakalaleka muwalatuhu li'abdihi. Isa dan ilaihi. Ke eh, mana wa mahabbatin lahu. Kum wa barrandihi. Baiklah, ampani di sini. ya ta kafa ya nuna yana to da wani Allah yake ga yake abin har da zai nemi yawa hmm? amma mu fa yanzu kaga akwai makaranta a can akwai makaranta a nan za mu nemi jama'a saboda mu fi su yawa da ta kafaru bi jama'a mu ga wata ta hankali ma'azu ga wannan ma'atu da gwada sai mu ce to mu ma na ta kafaru ko duk wanda ya zama na ta kafaru amma Allah la ya ta kafaru bai neman yawa Hmm? wani ba ina tana da shi ne ba don wata masifa za ta zo ba mutum yana tara ‘ya'yansa ba don ne, don masifa don ne hankali in yi aure yana son ya hayayyafa ‘ya'yan nan in rikici ya so ya amfani da su go na farko in ya tsofa su kuma da shi su za su je gona su yi noma su za su je kasuwa su nema abin da za a ci hatta karatu kana son ainihin ‘ya'yan nan sun kama wani wuri hmm? ya ta'azzazu neman girma bai a zama ƙarfafuwa da su to sai aka wai gari kana da ‘ya'ya tika-tika amma ba mai cin da kai a ya fara haihuwa Allah ga ya fara haihuwa kai ke cin da su kai ke mai tsarar shekara ashirin ke da amfani kan ya fara haihuwa sannan kuma ka za ka fashi ba za mu da ka fashi shi ya a saboda haka hmm? mun yi wa alalai an abubuwan suka kwaɓe mana kuma za su sake kwaɓewa ci gaba da su, suke saboda su ƴaƴan su fi mu lalace a tsoho ma kuma abin da rarrabe ne karami 中天根本没用，就靠自身本身，嘿，一个哈。 ko idan ka nema fa a kan ka mun kai ka ce ka bai ritsa ka anan ka so sai ritsa ka ka so sai ka ji sa a kofar falo kana da kofa ta sai ka suke ka can zana ya ga ya kalli kan na fa je na baba ya ba mu ganke bai ki biya ba idan diga ne ka ka so sale ya ya rayuwa hmm? to shi ma ijira na shi wato gurguzo ya aiki wato ɗana gwamnati wannan don zai fi sauƙin kwatuwa a masar ita wata ce ka kamar ta awon baya yana da yi ta ko kafi ƙarfin ka sai da ɗanka Ganyen ana kiran gurguzo gurguzo na kira yanzu mana da za a sa ne za su nuna ka kuɗi karatu ka ke dai haka gama ba ba mana amma ka gama na gwamnati ne dai ne ka ke so duk abin da ke so za a ma hanya kaje kai amfani da shi haka da sauransu amma ka zama kai maka jira abin da za a na faɗa alminnatu lillahi wahdahu gorantawa ta tabbata ga Allah shi shi zai kiri da maka na yi maka kaza na yi maka kaza ka dubi inda aka halice ka matsofa sannan alaka mudda sannan me yake da suna azamar ta ƙarshe sai zama kalkan akar bayan nan ya zama insana akar Allah ذكر ابن سعد في الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا خطب على المنبر جميع خطب حكم منبري فخاف على نفسه العجب خطاه يجد أوران جي جي لكي sai yanke hudu asalin jiji da kai cin kawo da abin da yake da shi shi da an masa tambaya ya ji ga abin ya zo masa ya dinga kalin kalmomi ya dinga farin kwallo kalmomi cikin kawo da shi ya ba sa yake asalin ujubu ka yi jiji da kai da abin da kake da shi Hmm. Kawai ba sai ka ce wa mutane assalamu alaikum yanzu na yi girman kai a sauka yanzu na kallon na fiko. Mai hankali ya san. Ka yi girman kai ko ba ki girman kai ba mai hankali ya san. Ko kai ka san wani girman kai za ka ce wannan da girman kai. Ido ba mudu ba. Amma ya san kima. Gaskiya ne ba wuce ba. Labarin zuciya. Ka tambaye fuska. inda kana da kwakwalwa barawa zai zauna za ka tsaye musu inda ka je barawa kana kallon mazinaci a cikin jama'a yaro ne ko dottiji ne ko tsoho ne kana kallon shi za ka ga alamar zina ta sa sai dai ba gogewa sai kullaha yi alimukumullah firasat al-mu'min Allah na shi wannan ana samu sama daga bayan da sun da farko sai Allah ya liki farko da ya za maka kai sai ba za ka yanke wannan mazina ce ne ba amma da za ka bi ka bi ka bi ka bi ka bi sai ka tada gashi tare da wannan gashi tare da wancan gashi suna hulɗa da wannan shi suna bayyana da wannan a fuskarsa za ka da wannan hmm. min na yi gorantawa an maka kaza an maka kaza an maka kaza to ba mai goranta maka sai Allah sai manzon Allah oh ai to ai Allah sai Allah na da kai fi kyauta muna amma alminnatu wala ta wala ta tamanna ko kuma yace ce ba almanu wal adha la min sadaqatikum fil banni ya ga wal azab kada ku bi sanakan da kuka da buri taimakon kun yi ku bi shi da buri ka fani na ka daga kauye sai maka ba ka yanzu ka bude ido magana ba ka ji ba me wannan gori ah. ban ji ba ke tarbiyya babin yanzu a babin tarbiyya zai ce a babin tarbiyya wannan kuma ai kusan ma kana kare kanka da kana ce sai ka gani ni na da ba na fan kana saka makaranta kafin na wanda kake maka ka gashin da aka yi abin da zai zo mana da shi ni ne fa asalin ka daban ni ne asalin ka daban ni ne asalin ka daban ni fa na auro uwarka kuma ka duba na za ko maka uwa sai dun baka bar abu ba haka to nan idan yana tsakiyar hudu ba ya yi girman kai ya shige shi gigi ka kaje ya ce shi kuma akwai lokacin da kila a wani aikin ɗin ka aikata shi kuma neman girma kai akwai inda mutum zai zama yana sai ɗauka a kila sai ga ya yi aikata wani abin da wai za ka taba kitaban sakafa fihi al'ujubu hazzaqahu idan mutum ya rubuta littafi littafi zai ɗauki maganar da muka wanda wanda ke ba maƙala shi banki Allah aka ce zo kai takarda akan kaza ka rubuta ta za ka sha'awa da yawa ka kama ka kaza kai kayan rubutun da ba taɓa izin ba ka ji kolon jiji da kai irin wannan abin zai ga maka kaza sai ka wannan to ai yanzu neman jiji da a can jaridu ake biya ku ya kata ka yi karatu ka yan jarida na yi wani karatu mai fa'ida ya kame shi ku yaɗa shi al'umma su fa'idanta to da kan shi ke yaɗa ba da kuɗi to da biya ta akwai shi ba zai iya yaɗa ba duk abin da ɗan jarida zai masa ba zai iya ba ba ga ɗan jaridan ba ita ya mala mu zo mu ɗauka naka ka ji fa yaya mu zo mu ka kaga ba a fanka ba za mu zo mu ɗauka naka فخاف فيه العجب مزقه ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي شيء أي لم كفني أن الأبد إذا شرب يدوبون غبي بأشياء ما فهم مزبو كراتو دقوة قنو متعود شيء eh da a taɓa yin yasa kuma da sanar da ikon Allah kamar siyasa